addu'o'in 'yan shi'ar da suka hallara a masallacin shahid karbala da ke birnin yamai kenan a yayin taron nuna alhini da jajanta wa junansu irin abin da ya samu masu biyayya ga shek alzazzaki na zaria a ƙarshen mako jagoran na 'yan shi'ar jamhuriyar nishar shek ahmed lazare ya yi tunatarwa ga ɗanbun maza da matan da suka halarci wannan taro da'awarmu ta hankali ce irin ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama manzon Allah da kyawawan ɗabi'unsa da halayyarsa shiryar da mutane ba da yaƙi ba yaƙin da annabi na kare kai ne to mu a irin wannan hanya muke kanta don aka ba mu amfani da makami to ai shi sai da Ibrahim al-Zakzaki hafizahullah tun ba yau ba ya faɗa musu ya ce aqida ba a murƙushe ta da harsashi ba a murƙushe kidar da kai bin takobi. Wasila Salisu Funtuwa wata 'yar Najeriya da ke karatu a wata jami'ar Nijar na mai mamakin kashe-kashen na Zaria. Wa'innan 'yan uwan wanda ake dukan su ana harbin su su ba su ramawa amma abun mamaki wai kuma su ne ake cewa suna da makami ta ina shekara nawa muna program ba mu a taba ganin mu da kowuka. Masu aƙidar shi'a mutane ne da wasu ke yi wa kallon masu ra'ayin ta da zaune tsaye to amma Sheikh Ahmed Lazare ya ce sam wannan ba gaskiya ba ne. a tafi dajin Sangisa a tambaye su, shin su ‘yan shi'a ne ko ko wani iri ne? Na tabbata in kace musu ‘yan shi'a za su zage ka su ce su ba ‘yan shi'a ba ne. A koma a je a binciki ISIS a tambaye su, shin su ‘yan shi'a ne ko wani iri ne? Ko kuma Da'ish ake ce musu? a tafi a tambayi taliban a tambayi alka'ida a tambayi duk wasu kungiyoyi masu tada hankali masu gutsutsura kawukan mutane masu kashe-kashe a duniya ashe a tambaye su su waye shi'an ne za su tabbatar da cewa su ba mabiya gidan zuri gidan manzo Allah bane saboda ka an shaidi cewa mu ake afkama kullun mu ba mu taba ramawa ba don wannan ne ma yasa ake kallon mu a matsayin karkatacciyar kuka mai sauƙin hawa kamar yadda 'yan magana ke cewa abin da ya taba hanci ido ruwa yake haka jama'ar niger ke ta nuna damuwa akan barkewar rikicin nan na zaria ganin yadda dama makwabciyar kasar ke ta fama da rikicin boko haram ga kuma maganar 'yan biyafura da ke bulbulawa sannan a hankali sile mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger.